Jima masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da yau, da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na noma yanke talauci. Shirin da ke yin dubi a game da batutuwan da suka shafi noma, kiwo da kuma kare muhalli. Shirin yau dai zai mayar da hankali ne a game da taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan ɗumamar yanayi da ake farawa daga ranar 30 ga watan Nuwamba zuwa 11 ga watan Disambar shekara 2015. Sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. To madalla, daga ranar talatin ga watan Nuwamba zuwa sha 11 ga watan Disambar bana, wakilai daga kasashen duniya sama da casa'in na halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan matsalar ɗumama ko kuma sauyin yanayi a birnin Paris na ƙasar Faransa. Taron da shine sa na 21 da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiryawa kan wannan batu. haka zalika wannan ne karo na goma sha ɗaya da ƙasashen duniya da suka rattaba hannu kan yadda za a tunkari matsalar sauyin yanayi ke haɗuwa inda a wannan karon ake fatan ganin an cimma yarjejeniya ta dindindin da za ta maye gurbin ta birnin kyoto wadda wa'adin aiki da ita ya kawo ƙarshe amma a yau aka kasa samarwa duniya wata yarjejeniya wadda za ta tunkari wannan matsala ta ɗumamar yanayi to kowane irin shiri ne ƙasashen duniya ma'ana ƙungiyoyi da kuma gwamnatoci suka yi domin gabatarwa taron na birnin paris bari mu fara da tarayyar najeriya inda ministan ƙasa a ma'aikatar kare muhalli alhaji ibrahim usman jibrin ya bayyana wa muhammadu kabiru yusufu irin shirin da najeriya ta yi domin gabatarwa taron na bana muna da tun shugaban kasa zai tafi kuma ita ma babban minista a nan ma'aikatar kare muhalli za ta tafi babban dalilin zuwanta yanzu shine ta je ta fara share fage domin in shi shugaba ya zo ta tarbe shi ta kuma gano abubuwan da ke faruwa a wurin saboda in ya iso za ta yi mara cikakken bayani da zai gamsar da shi ya sa kuma ya fito ya tsaya kafaɗa da kafaɗa da sauran shugabannin duniya da za su zo wannan taro akwai kuma tarurruka na bayan fage da zarin kai da dama don irin wannan taro kowace ƙasa tana ƙoƙari ne ta kare abin da shi ne zai fi data misali duk wani abu da za a yi ya shafi kasar najeriya da jama'ar najeriya shine shugaba zai yi kokari ya fito da shi duk abin da aka ga zai zama cikas ga mutanen najeriya to ba yadda za a yi shugaba ya ba da haɗin kai to haka kuma kowace ƙasa za ta nemi kare muradunta ne da abubuwan da suka shafe ta su tabbatar da cewa su ma sun samu kyakkyawan kaso da abin da za a tattauna na ƙasa da ƙasa to shi ma ministan harkokin kasashen waje shi ma zai riga shugaba zuwa domin su ne za su je share fage su ga duk abubuwan da aka shishirya a ƙasashen afirka dai akwai ƙungiyoyi da kuma tawagogi da ke halartar taron Malam Isa Idi mai bayar da shawara ne na musamman a hukumar kula da kare muhalli da samar da ci gaba mai dorewa a jamhuriyar niger Hukumar da ke da alhakin sa ido kan ayyukan da suka shafi kare muhalli a ƙasar. wadda kuma za ta jagoranci tawagar kasar zuwa wannan taro na birnin fari ya yi wa lidiya ado karin bayani a game da guzurin da suke dauke da shi zuwa ga taron eh, guzuri wanda nijar take da shi guzuri ne na kasashen duniya gabaɗi da zamanto eh, duk kasashen duniya suna son wannan canza yanayin a ciwo eh, kan shi ciwo wa kan shi menene kuwa shi ɗauki mataki na ragewa wannan eh, iska mai gurɓace yanayin to nijar ko ta ɗauki wannan mataki tunda ta aika tata nata taimako bisa ga ragewa iska mai ɓata yanayi ƙasashen duniya gaba ɗaya an tambayi su yi wannan eh, taimakon gwargwadi gwargwado iya iya iya yadda za shi shi rage wannan iska mai mai gurɓatar da yanayin eh, ƙasashe game da Nijar wajen ɗari da arba'in da bakwai sun ka kai wannan gudunmuwar. Gudunmuwar ita ko muna son wadda muka kwata muna cikin masu rai lahiya taron da kawai nan da kwanaki kaɗan za a fara shi haka za a fara shi a babban birnin Paris a Faransa. Wannan taron ana son gaba ɗaya a samu haɗin kai na ƙasashen duniya gaba ɗai bisa ga cewa iska wannan mai gurɓatar da yanayi an samu ragoshi shi kenan abinda ƙasashen duniya gaba ɗaya ka fata ya zamanto wannan iska bai wuce celsius degree guda biyu idan an samu wannan cin ana nema kuma ana fata a samu yardar ƙasashen duniya gaba ɗaya su rattaba hannu bisa takardar da za ta gwada abin da ake nuhi ga kokowa da gurɓacewar yanayi nan da shekaru na gaba. Akwai ƙasashe waɗanda su suna da manya-manyan kamfanoni waɗanda ke kawo wannan cikas. Yau ne ita muna iya cewa tukuna ba ta da kaiwa ba. Shin waɗanda shawarwari ne kuke ɗauke da su domin zuwa wurin wannan taron? lalle ƙasashe masu hannu da shuni waɗanda suke sun ci gaba su suka haddasa wannan gurɓacewa yanayin mu ƙasashenmu ba su kai wurin da za su sa wannan iskan mai gurɓace yanayi shi yawa ba saboda haka su ƙasashe masu nauyi suna tallafawa ƙasashe waɗanda kuma har eh, gajiyayyu za a cewa bisa ga su yi tattalin arzikin ƙasashen nasu ta fannin noma ko kuma ta fannin lantarki ana biɗa a samu fasahohi ana neman fasahohi waɗanda ba za su gurɓace yanayi ba cikin ƙasashen namu sa'annan su kuma a nasu waje suna ta aiki da fasahohin nan waɗanda ka sa yau lantarki wanda suka amfani da shi ba shi da gurɓacewar yanayi ta wannan abin da mu wadda da yau muke juro ga waɗannan ƙasashen mun san mu mu tana fuskanta gurɓacewa yanayi ƙwarai da gaske in kun ɗauki kogin Nijar yau ruwan da aka gare shi ga wangar lokaci nan da ni kaɗan na sauka ga ruwan nan ba haka nan ba ne in kun ɗauki kogin Chadi ruwan da aka gare shi yau ba su ko kashi ɗaya bisa ishirin ga waɗanda aka gari shi nan shekara hamsin da suka wuce sannan har kullum ma mu yau hannunmu shina bisa zuciya in an ka ce lokacin damuna ya matso dan lokacin in damuna in ya matso idan ba a sami ruwa da cingin wuri ba ba a tammaha kuma ƙarshen damuna shi zaman to mai amfanin jama'a ne banda haka nan Nijar abinda ta sama gaba yau fuskanta da ta fuskanta da muhimmanci shine ya zamanto ba a kuka da yunwa ba a kuka da rishin abinci. Malam Isa Idi kenan fara hukumar kula da kare muhalli ta samar da ci gaba mai dorewa a jamhuriyar Nijar. Ai ka je ga kuma on ƙasa da ita. Kada gona da kada da mama a kasa. Kana yi makona kamar kudin ƙato in yanki gobara. ha ya zan gidan su ta kama ban san mai tare shi ba. Duk kuma ya ga tawagar gwamnati za ta halarci wannan taro a birnin Paris. daga jamhuriyar ta nijar akwai ayari na kungiyoyin fararen hula da ke takarwa a game da batutuwan da suka shafi kare muhalli da ke shirin zuwa paris domin taron lawal malam karami na wata kungiyar kare muhalli ya bayyana wa lidiya ado cewa batun yadda za a tunkari matsalar karancin abinci a cikin kasashen duniya na a matsayin muhimmin abin da suke fatan ganin cewa taron ya mayar da hankali a kai a wannan karo shawarorin da za mu da su su ne na farko wato kakumance Nijar kowace shekara muna kokowa da karancin abinci shi kuma ya haddasu dangance da hamada da ruwa bai isa ba ko ko wani gamin ha an fara ruwa muna jin daɗi sai ya tsaya kak wato sai ka ce maka bata isa ba to gaskiya bangare ne wannan fanni ne wanda har yau ba su ɗauke shi ba a wannan taro da ake yi akwai bangaren noma shi an sa shi ciki ana kokowa bisa ana gwagwarmaya ana tantamana ana bisa shawarar nan to mutum da ke gaskiya abin da ya ci mun a ƙwarya shine wannan karancin abinci yau mun ce a kusa da wannan bangare na noma da shi dama yana ya samu wuri a cikin wannan eh, tattauna da ake yi mun ce bana babban abin da muke so a ɗauka shine fanni na karancin abinci ya kamata a Niger da wasu ƙasashe kamar mu mu samu a ɗauki wannan abin a sashi ciki Eh, fanni na eh, sassaci maka babban abin da muke so na biyu shine wato da mun ka'ide cikin wani kunji da aka yi bana wanda duka ayyukan da ya kamata mi dangance mu magance harkar canjin yanayi kusa akwai wani abin da bamu iya komi sai dai komai ayyukan dabarun da zamu yi ko ma ya zo abin ya zo mana da sauki lawal malam karami kenan mai fafutukar kare muhalli a jamhuriyar Nijar. Nijar dai ƙasa ce da ƙungiyoyin kare muhalli ke ta gagarun rawa wajen kare muhalli a fannoni da dama. Kuma ɗaya daga cikin shugabanni a irin waɗannan ƙungiyoyi wato Isa Garba ya bayyana mana abin da suke fatan ganin wannan taron na Paris ya yi. Eh, kuma gaskiya ne da dama in horar hula na Nijar za su taya a a wannan taro babban taro tunda babban taro ne da ke zai gama duniya gaba ɗaya. tunda bisa wannan ne za a yi maganganu kasashe masu hannu da shi ne tunda su ne yau su ne ke kawo nan canza yanayi da muke nan muna ji zahin da wanga muke muna muke ji a ga jikinmu muke gani a rayuwarmu su ne ke kawo shi kenan ya kamata kasashen da ba su da eh, hali a zo a yi magana a sasanta kakanni wani irin nazari ne za a yi dan a kiyaye 'yan adam da duniya duk guda ma da wannan canza yanayin da yake bata muna zaman duniya mu da yake bata muna rayuwarmu to mu da yan horar hula za mu kai kukanmu ne can a ƙasar paris abunda mu muke so a yi muna ƙasashe masu hannu da shi ne wani irin ƙoƙari ne za su kawo muna don mu gyara zamantakan na duniya yau eh, ya yi shekara goma shekara goma zuwa baya ga da muka sani yau ba shi ba ne in ba ta zo da wuri ba ta kare kayan ma a kare shi buka ko ta zo ma eh, ba ta dai zauwa cikin lokacin da tsohinmu ko yannan mu sun san shi kenan tun can ya kawo wani cikas cikin rayuwar 'yan Nijar da ke rayuwa da noma kenan kin ka ɗauka kuma eh, wannan zafi yana sa inda du'ar da ruwa ruwan ta ya suka eh, na cikin tabki ko na cikin kogi sai su zama kaman wani iska ba a samu ruwa kenan kuma dan adam bai rayuwa inda babu ruwa na biyun kuma akwai waɗansu ciwo da za su karuwa kuma kuma akwai waɗansu ciwo da dama da ba mu sani ba da su ma za su zawa kuma eh, akwai abin da ake tema refugee climatic kamar masu masu hijira saboda waɗanda hambaran da mayaji za su tashi da gidajensu su koma wani wuri tun da na ce miki muna samun matsala na ruwa kenan dan adam bai iya rayuwa an babu ruwa inda mutane ke rayuwa bakin tafki in tafki ya tahi dole mutane su sun tashi sun nemo inda adda bakin ruwa isa garba kenan fa mai fafutukar kare muhalli a jamhuriyar nijar To sai dai batun taimako ko kuma tallafin da manyan kasashen duniya ke bayarwa wajen fada da gurɓacewar muhalli wani abu ne da a yau ake ci gaba da tafka muhawara a kansa. domin kuwa suna ganin cewa tallafin da suke bayarwa ɗin bai taka kara ya karya ba ko kuma ba zai isa a tunkar irin matsalar da kasashe masu tasowa ke fuskanta ba. Malam Isa Idi na hukumar kare muhalli da kuma samar da ci gaba mai ɗorewa a jamhuriyar Nijar ga abin da yake cewa a game da tallafin waɗannan ƙasashe. Yana kawowa ga ƙasashe amma taimakon ga wanda aka yi shi habbi proje-proje na da ake eh, yi cikin ƙasashe. To proje-projen nan ku ana son in sun ni unwa in sun yi aiki aikin shi zamanto jiddudun shi zamanto mai unwa na dindindin ne mai unhani zuwa ga talaka to projen yawancinsu ba su da ƙarfi wannan To bari mu sake komawa a tarayyar Najeriya, inda ministan ƙasa a ma'aikatar kare muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibrin ke bayyana wasu daga cikin matsalolin da ƙasar ke fuskanta masu nasaba da sauyin yanayi. Babban abubuwan da suke damun a kan muhalli a Najeriya in ka duba arewa akwai rigingimo da dama na hamada da ke kara shigowa mana duk wani wanda ya san kasashe tun daga kan sokoto kano da jigawa har zuwa su ƙasar maiduguri mun san matsalan da muke fama da shi na zuzayewar hamada da yake ƙara kusowa in ka duba kudu akwai matsala na bakin teku san muna da kan iyaka da teku kuma shi ma teku din ana ganin yana ƙara ɗagawa ruwa kamar ƙaruwa yake mai ke kawo wannan abu mu a najeriya ba mu da masana'antu masu ɗimbin yawa da suka kai na ƙasashen turawa saboda haka ba mu ne muke kawo wa'annan matsaloli ba su da suke kawo wa'annan matsaloli musamman ƙasashe na yamma su ne kuma suke da karfin tattalin arziki da za su tallafa wa marasa karfin nan to amma kamar da na faɗa tun farko kowa kan shi ya sani in dai a siyasar duniya ce kowa kansa ya sani saboda haka wannan sanin madafan abin da muke bukata abin da shi ne ya fi dace mana a matsayin ƙasa shi ne kowa yake tsayawa kai to nigeria za ta tafi wannan taro ne domin ta kare ta muradi menene za ta yi abinda da aka ga za a iya yi su wayannan manyan kasashe da suke da abubuwa na masana'antu da ke kawo wannan ɗimama yanayi su suke da ƙarfi su ne kuma ya kamata su tallafa domin su suke da manyan kamfanoni musamman kamfanin ka duba kasar ah, niger delta nan ne aka fi samun matsalar muhalli saboda wannan iskar gas da ake konawa tana fidda wata irin iska wadda take barna to kamfanonin da suke aiki a wurin musamman kamar su shell kaga ba kamfanin najeriya ne cikakkiya ba kamar su total kaga daga faransa suke to shi me za su yi mu za mu iya yin kokari a matsayin najeriya mu tabbata mun rage fidda abubuwan da za su rinka tallafa wa imama yanayi ɗinna amma da ya fi shasharaɗi sai kun tallafa mana don kuke da kuɗin kuke da kamfanonin ku kuma kuka san irin barnan da kamfanonin ke yi me za ku yi ku tallafa mana domin mu ma mu tallafa don duk abin da za mu fito da shi a najeriya wasu kasashen ma na fitowa watakila abin da zai fito a najeriya bai fi kashi daya ba akwai kasar da kila saboda girmanta da yawan masana'antunta kila ta da fiye da kashi goma kuma ashirin to har yanzu dai a game da wannan batu na taimakon da manyan kasashen duniya ke cewa suna bayarwa ga kasashe masu tasowa domin tunkarar matsalar sauyin yanayi lawal malam karami ɗaya daga cikin shugabanni a kungiyoyin kare muhalli a jamhuriyar niger ya ce a zahirin gaskiya fa ba kasafai suke cika irin waɗannan alƙawulla ba gaskiya bisa cika shi da suna cika shi da ai ba mu zo wannan matsayi yanzu ka wannan canjin yanayi a alif 1992 tara da tasa'in da biyu a rio de janeiro tun lokacin nan ne aka yi babbar yarjejeniya kasashe yau da gobe da gobe wajen ƙasa ɗari da da biyar suka sa hannu sun yarda kuma a ciki wannan protocol kin na kyoto shi kuma ɗari Eh, alif ɗari tara da tasa'in da biyar shi aka hiddo shi kuma hallo ƙasashe da yawa suka yarda da shi a nan ne mutane shi ne wannan babbar yarjejiya mai tilisawa mai tilisawa mutane su rage watsa hayaki da gas kin yanayi wato yau da gobe yau da gobe an sun ma ɗau alƙawli sai su juya kamar sun ce za su ba mu kuɗi miliyan rika da shi a hesu jos shi a yau ai dama muna taimaka muku ta wani ɓangare shi ne ake cewa biblical development wato wannan sai su gama da wannan abin da suka bada da sai su gama shi da wannan abin da suka alƙawari suka ɗora na bangaren canjin yanayi to wannan gaskiya akwai mai ake ce mai sauku a ciki to koko da ake wanga gamin ma wannan sabon asusu da aka bude na ake ce mashi conver shi ne ana tsammanin daga nan shekara dubu da ishirin ana tsammanin a tara miliyar ɗari na dala a ciki wanda zai taimaka ma kasashe masu matsalolin wanda suke cin wahala suke cikin wahala na canjin yanayi wato shi wanga asusun eh, akwai wasu kasashe ina ji guda uku a afirka su na farko da aka su na farko da aka ma akwai na duniya da ba amma a afirka na ji guda uku ne har da senegal a ciki niger ita ma tana nan tana shirya kundin project ta yi tambayar wajen asusun nan a samu a zuwa mana kuɗi don mai ayyuka. To masu sauraron sashen Hausa na RFI duka-duka anan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan mako. Sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin wakiliyarmu Lidiya Ado a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Sai Muhammad Kabiru Yusuf daga Abuja, Najeriya. Da kuma Ibrahim Tukur Kefi wanda ya haɗa shirin. Ni Abdulkarim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a huta lafiya daga nan sashen Hausa na RFI.